shugaba muhammadu buhari ya nuna juyayi nasa da na iyalinsa da lokacin al'ummar najeriya mutum fiye da miliyan ɗari 200 kan wannan babban rashi da masarautar ingila ta yi da su kansu kasar ingila da ma duniya ga baki ɗaya ta sarauniya elizabeth wadda ta yi shekara saba'in tana kan mulki wadda kusan yawancin 'yan najeriya ba su san wani ko wata mai mulki na kasar turai ta ingila ba ban da sarauniya elizabeth ya yaba da irin hali nata na jajircewa na mutuntawa na al'ummomi daban-daban na kariya ga mutunci ga hakki ba wai na al'ummar ƙasarta ba har na ƙasashe daban-daban na duniya hakika ji shugaban muhammadu buhari tarihin najeriya ba zai kammalu ba sai an yi batu na irin gudunmawa da kyakkyawar hulɗa ta dangantaka da ƙasar da ta rene ta ta ingila a kuma ƙarƙashi na mulki na ita sarauniya elizabeth menene zai faru ko menene sakamako ko zai kasance a diplomasiyance a kan rasuwar queen elizabeth ga mu'amala da najeriya da ingila to a yanzu dai yarima charles ya ɗare gadon sarauta kamar yadda doka da kuma tsari na ƙasar su ya ajiye kuma abin godiya ga ubangiji shine shi kansa eh, yarima charles yana da kyakkyawar hulɗa da shugabannin najeriya musamman tsakaninsa da shugaba muhammadu buhari fatanmu shine sai dai a samu ƙarin haɓaka a samu ƙarin cigaba da inganci a irin kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin najeriya da kasar ingila ba dai a samu ci ba sai dai a samu cigaba gaba cikin nufin ubangiji saboda haka akwai wani abu da za a yi a najeriya don juyayin rasuwarta ko kuwa hutu za a yi ko wani abu dai wanda zai nuna kamar najeriya ma tana juyayin wannan rasuwar to yanzu dai matakin da aka ake kai mun mika wannan saƙo na ta'aziyya ga kasar ingila da kuma sabon sarki charles da al'ummar kasar ingila abin da zai biyo baya zai fi saho ne akan irin tsare-tsare da su kansu kasar ingila za ta fito da shi saboda haka su ake zuba ido mu ga ina suka dafa akan abin da zai biyo baya